jama'a assalamu alaikum barkamu da yau kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen hausa na radio france international tare da ni hawa kabir bikin sallah ya zo kuma ya tafi sai dai babu abin da hakan ya sauya a masana'antar fim ta najeriya musamman ma dai a kannywood da ake ci gaba da gudanar da ayyuka domin nishadantar da masoya masu kallo domin ko a ranar sallah an saki wasu fina-finai da wasu waƙoƙi duk don nishadantarwa haka kuma marubuta ma ba a bar su a baya ba domin idan mai sauraro na biye da mu sosai zai gane cewa sai rubutu ya samu fim ke kankama kamfani ko produsa ya siya a nemi darakta ya nemo jarumai da suka dace da wannan shirin sannan a kawo kameraman da laitina da kwastum su ma su shigo cikin ayyukan har fim ya samu ado ahmad gidan dabino ba a bar shi a baya ba wajen ci gaba da aikinsa na rubuta labari inda ya bayyana yana cikin rubuta wani labari ne mai farin jini da aka fi sani da malam Malam Zalim kamar yadda za ku ji daga bakin sa a cikin wannan shirin. Amma kafin nan ga wani mawaƙi bahaushe da yake waka cikin turanci da Hausa kuma ya saka babban riga ko in ce ya yi shiga irin ta Hausawa. To ai ganin ne wai duk abin da za ni inda na kayan turawa ne. duk yadda zai min kyau su za su ganin cewa nasa ne kayan na musu talle ne to shi sa duk bidiyon da zan yi na fi son in saka kayan arewa ni ina kishin arewa dan arewa ne ni duniya ta gan ran da aka turo min bidiyo na daga america ba ina saye da babban riga a matsayin dan arewa cewa ana kallon babban riga a america so ni ina ganin kamar na burge duk da na are yaran su na saka a ciki kuma ba wai na yi turancin bature ba ne na yi turancin najeriya ne a matsayin dan najeriya saboda duk najeriya yana da kyau ya ji broko yana da kyau mutum ya ji don in an zage ka kamar yadda so shi sa ga mu damu da mu sa irin pure english a cikin turan wakan mu ba za mu dan yi turanci dai na najeriya ko ko turancin da ake samu a bariki saboda mu bariki a kafe mu so za mu iya yin wannan turanci domin su san me abin da muke yi ba wai muna yin shi a jahilci ba ne mun san me muke yi mun saka kayan arewa bature zai ga abin zai burge shi ce men ina ma a ce shi ya saka wannan kayan akwai mutane da ke zuwa arewa turawa ne yan china ne suna bukatar sa hula yadda ka saka da shaddan da ka saka abin na basu shawa amma ina sa su tiyo ai ganin suke ina fafiyo da su ina koyin su ne saboda ganin nake al'adar wasu can ka aure har ila yau sadiq ya ci gaba da bayyana wuraren da ya je a dalilin waka da ire-iren al'adunsu to gaskiya na ɗaya tafiya bisa dai je da yawa ba mhm. na ɗaya na tafi benin republic na shiga ghana na shiga irin su Nijar da yake su Nijar mai da su kamar da gida ne duk ɗaya so sannan mai maganin jiha jiha jiha jiha mm, yanzu ma haka ina da appointment na zuwa Dubai insha Allah inda yawon mai faso ba akwai gwamnan da ya min alƙawarin zai tafi da mu Dubai ya zaɓi mu uku da ni da wani yaro ɗan Benin da wata mata ita tsohuwa ce ba ta ma harka irin namu irin local band take an ce ta je studio ta je ta yi waƙanta a studio mm, to ko Sadiq na da niyyar yin waƙar da ke magana akan ire-iren al'adu al'adu ne nake saboda ni duk inda ina duba al'adunmu da nasu ya al'adun namu da nasu yake da bambanci ko kuma muna namu da nasu sannan yana zuwa ɗaya ban sani ba dan da na je Benin al'adunsu da na gani sun bambanta da namu da yawa dan zaka iya zuwa kaga waɗansu <laughs> matan suna tafiya ba riga to akwai wayanda muke wasa da sunan najeriya muna kallon su muna masa dariya yau gashi benin naji na ga irin dressing inda suke yi irin kwalliyar da suke da shige iri daya sai ta ganin kama wai yan najeriya ne suka tafi can benin in ko ko a yan benin ne suka baro daga benin suka taho najeriya sallan iri daya so al'adun ka ta gani kamar najeriya ce benin sai dai yaren zaka ji kasan da sanan wannan yaran daga ƙarshe sadiq ya jan hankali ga matasa akan su kirkiro wa kansu ayyukan yi ba wai su dogara da gwamnati ba kamar yadda shi ma ya kirkiro wa kansa inda yake cewa to gaskiya matsalar da ta samu kasar nan kowa ya dogara ga gwamnati ne kowa bai da niyan ko bai tunanin yin wani abu on his own sai dai gwamnati so duk kasan da ake so a ci gaba ba za a yi relying akan gwamnati kadai ba kana iya zauna ka yi tunanin me ya kamata a ce ne wannan zai je waka wannan zai tunanin bari in je in kasuwanci wannan ya tunanin ciwon bari ni in je in harkan tiles da waye da sauransu ina gaya maka sirri na ne wanda ke bi na yana abuja na harkan tiles ɗayan kuma yana harkan kasuwanci shadda da waye da sauransu duk na saka su a hanya suna yi kaga sannan ɗaya yanzu shine muke so mu saka a gwamnati ba wai na ce ba zan yi aikin gwamnati ba ne ba ina samu zan yi amma dai ka dogara ga gwamnati za ta iya baka abin da kake so a lokacin da kake bukata sai na da wahala akwai abubuwan da ya kamata a ce mu yi kuma manya su taimaka mana amma ba sa yi akwai wanda naga kamar an nuno yanzu sun kirkira mota to yanzu in za a taimaka wa wannan bawan Allah zai iya yin motan da manyan mutum mutum su kutun zai iya shigansa ya tuka amma babu tallafi tun yana da wannan basirin yana kokari yana kokari kasancewa bai samu masu tallafa masa ba za ga ya kasa To madalla kamar da kuka ji a gabatarwa Ado Ahmad Gidan Dabino shahararren marubucin nan ya bayyana ɗaya daga cikin ayyukan da yake ci gaba da yi a yanzu haka bayan an gama bikin sallah inda yake cewa. To idan masu sauraron mu basu manta ba akwai littafin Malam Zalimu wanda littafi ne na rubuta na wasan kwaikwayo kuma wanda an karanta shi a cikin manyan makarantun gaba da sakandare kamar jami'o'i da kwalejojin ilimi to bayan ya daɗe a kasuwa kuma sai kamfanin jaga world wanda abba al-mustapha yake jagoranci sai ya ce yana so a ba shi dama domin ya juya shi zuwa wasan kwaikwayo na talabijin domin ba shi wannan dama ya shirya wannan fim wanda alhaji karai marigayi rabil musa ibro ya fito a matsayin malam Zalim. to malam Zalim dai kamar yadda aka sani kamar wani malami ne wanda ake ta samun matsaloli tsakaninsa da mutanen gari karkarar da yake zaune haka wato shi ba wanda ya isa ko daurin aure ko suna ko batun mutuwa sai dai shi duk malamin da ya kuskure irin wannan abin ba shi ya yi ba to sai a samu matsala tsakaninsa rigingimu nan da nan nan da nan to haka aka ta wannan rigima wani gun ya yi sa'a wani gun kuma ba zai yi sa'a ba to bayan fim ɗin ya fito kasuwa sai ya samu ta goma shi, wato ya yi farin jini har suka nemi kamfanin ya ci gaba da labarin shi mai kamfanin jagawar sai min magana ko ce suka yi min magana cewa to Allah suna son ci gaban labarin. to gaskiya a da eh, littafin nan guda ɗaya ne na rubuta shi ba na tunanin zan ƙara rubuta wani to amma saboda abudan jama'a ake yi kuma na jama'a ne kuma suna so sai na ci gaba da rubuta musu ci gaban labarin to bayan man gama rubutun ko kafin a gama rubutun bayan an gama wancan fim na malam zalimu na farko sai allah ya wa rabiul musa ibro rasuwa to wannan sai ta jawo babu yadda za a yi a ci gaba da rabilu a matsayin jarumi to allah ya ji kansa to bayan rasuwar rabilu musa wa ya ci gaba da kasancewa sabon jarumin ku to ni a labarin sai na sauya jarumin sai na sa malam zailani malam zailani kuma kane ne ga malam eh, zalim to haka dai a labarin aka yi shi da suka zo sai suka sa masa suna shi kuma malam zalimu sabon yanka to shi ma aka yi shi aka gama to amma ba a kai karshen wannan labari ba da aka faro shi ma don haka akwai bukata a yi fim na uku to kuma masu kamfanin ba su samu damar ci gaba da yin fim din ba saboda lokacin kuma kasuwar cd ta samu matsala to wannan ya sa suka tsaya a nan to bayan nan ni kuma sai na yi gato a yi daman ba mu da littafan wasan kwaikwayo wadatattu na haka sai na ɗauki littafin nan na yi masa ƙari ƙarƙare ko in na kai ƙarshen wanda a tunanin na gama labarin haka sai na haɗa shi sai na canja masa suna maimakon can a cikin fim an sa masa malam zalimu sabon yanka ni sai na sa masa suna malam zailani ci gaban malam zalim eh. to wannan da ya sa wasu masana a cikin kasar hausa sun nuna cewa kamar ba a taɓa yin littafin wasan kwaikwayo a yi ci gabansa ba a nan cikin marubutanmu na hausa mafi yawa an fi a cikin rubutun zube wato eh, a yi littafi na ɗaya na biyu har zuwa ma kowane nawa ne Eh. to sai na ce eh haka ne gaskiya kuma wani lokacin ba lallai ne sai an yi abu ba kai za a ce za ka yi tunda ai harka ce ta ci gaba kuma harka ce ta ilimi kuma akwai labarin kuma ana da kamfar shi kansa rubutaccen wasan kwaikwayo a kasar hausa a cikin adabin namu da hakan na ce eh, gaskiya ne to amma dai a kasashen turai ai marubuta sukan yi irin wannan su faro labari ko littafi da suna kaza a can kuma ci gabansa su canja masa suna kuma na wasan kwaikwayo a william shakespeare ya yi akwai wani ben johnson shi ma ya yi ta saboda ka nima na ce a tun da ana yi a wasu kasashe da suka ci gaba to mu ma ya kamata ci gaban ya zama mun same shi a nan saboda haka na yi na sa masa suna yanzu na gama rubuta littafin kuma eh, na ma buga shi insha Allahu zai fita a kasuwa kuma makarantu ma za su sami damar samun wani eh, sabon littafin na wasan kwaikwayo to wani abu ne wanda nake ganin ya zama mana kamar eh, sabo ko kuma ba sabon ba yawwa eh, na yau dukkanin yan uwana fatan an yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana Allah ya ba mu zaman lafiya a jihohinmu da ƙasarmu da kuma duniya baki ɗaya dukkan abin da yake damun mu Allah ya magance mana su a fili take cewa masana'antar fim a hollywood a turai da kuma bollywood a india sukan yi fim kashi na biyu ne idan har kashi na ɗaya samu ciniki sosai fiye da yadda ba a tsammani to ko malam zalim ya samu ciniki ne yasa har aka nemi a kashi na biyu ake kuma kan rubuta na uku tambayar da newa shugaban kamfanin jaga wall kenan masu mallakin wannan fim din sai ya ce sunana abba al-mustafa mashiryin fina-finai kuma jarumi a masana'antar kannywood mai kamfani kuma na jagawood wanda allah ya ba mu dama muka yi fim mai suna malam zalimu hakan kuma ya sa muka ƙara yi ci gabansa malam zalimu sabon yanka wanda marubuci fasihi addu'a mai gidan dabino mon shi ya rubuta labarin a farkon labarin littafi ne na karanta shi lokacin ina jami'a na diploma labarin nan ya yi min iyakacin yi sosai na ga daga baya lokacin da nake ta neman wani labari ya kamata ne amma ina son labari na gargajiya wanda ba na son wani abu zamani ina so ya zamo kamar asalin adam. haka sai na tuna da wannan littafi malam zalum na nemi sahalewar marubucin ya yi mun maka yi wannan fim ɗin lokacin malam zalimin sai ya zama cewar bilu musa dan ibro marigayi shi na saka a ciki kuma fim ya samu ta goma shi na kasuwa kasuwa ta karbe shi 'yan kallo suka karbe shi kuma aka dinga ya gona a cewar sun daɗe 'yan kallon mu ba su ga fim wanda ya yi irin wannan ma'anar ba kuma na gargajiya kama wannan a matsayina na mai kamfani kuma mashiryin fina-finai wannan abin sai min daɗi sai kuma tambaya ta biyu da suke ta yawan yi ai fim ɗin bai ƙare ba yaya za a ci gaba to a haka ne ni kuma sai na ga tunda akwai kofa sai na samu marubucin muka yi shawara da shi ya nuna min za a iya ci gaba na ce to ya kamata mu yi mu ba 'yan kallo abin da suke so tunda ni dan su nake yi kuma ko ba komai a lokacin da aka yi fim ɗin malam zalimu kasuwar cd ta yi ƙasa amma alhamdulillah mu da muka fitar da malam zalimu duk ɗan kasuwa da ke sai da cd a faɗin najeriya har da wajen najeriya in dai kana sai da fina-finan hausa a cd dvd kenan to tabbas sai da suka dara suka yi dariya suka yi annashuwa miya ta canza haka albarka ta sauka a fim ɗin an samu ciniki to lokacin da muka yi na biyu muka sa masa malam zalimu sabon yanka wallahi kasuwar sai ta ƙara taɓarɓarewa lokacin da kasuwa ta ƙara taɓarɓarewa sai ya zamo cewar koyaya ƙarfin fim ɗinka yake babu cd yanzu masu shagunan ma masu yan kasuwar cd ma har sun fara sakin shagunansu mutane sun koma box office waya da sauransu to da haka cd a wannan lokacin sai ya zamo cewar babu inda yake zuwa to kuma ga shi mun riga mun datse a gurin da mutane suke bukatar su gani to shi kuma duk ɗan kasuwa abin da yake fara irgawa riba ce sai na ga idan aka ce za a je a yi na ukun nan ci gaban kuma a zo a kashi kasuwa to lallai in dai akan cd ne tunda allah ya gani ina iya bakin kokari na in ba duk wani fim da zan yi haƙƙinsa sai na ga tabbas zan iya tauye wannan fim ɗin haƙƙi saboda idan zan fara cin riba duk ƙarfin fim ɗinka na ƙara faɗa a wannan lokacin sai ka yi haƙuri saboda kasuwar ta riga ta lalace to gashi kana maganan ba kasuwa shin wani hanya ka bi domin samun mafita to a haka sai na fara tunanin cewar me zai hana in mai da shi Siris? tunda har mutane ya karba a su kuma labarin nan zai iya kamar rassa gare shi zai iya zai iya penetrating ko ina zai iya shiga can da can labarin za a iya lankwasa shi labarin za a iya malkwaya shi labarin zai iya fita ta kowane irin siffa kuma ga aka duba ingancin marubucin za a tabbatar cewa kwakwalwarsa za ta iya sa ya rike mutum miliyan ɗari wannan dalilin sai na ce to bara kamfani ya ɗan huta tunda mun fara harka ta yin series ba sai na ce bara kamfani ya huta ni ma na koma jami'a ina karatun masters ina sai na ce to bara komai idan ya lafa lokacin da zan fara yin series na yi alkawarin cewa da malam zalimu zan fara fitowa wannan har yanzu da shi nake kwana da shi nake tashi yanzu ma da aka yi maganar fama min gyambo na aka yi saboda labarin nan ya kwanta min a rai ina son sa kamfanin jagawar yana alfahari da wannan labarin jagawal tana alfahari da wannan labarin jagawal tana alfahari da wannan fim har sau uku na faɗa kuma ba zan tike ba sai na yi wa shi marubucin wannan labari a ado ahmad gidan dabino godiya bisa irin wannan gawurtaccen labari da ya zo ya kawo kuma muka amfana da shi kuma ya zamo cewar duk abin da za a ɗauka yana katse duk uzuransa ya zo har lokeshin ya gani ya ga cewar ba a ma taɓa masa labari ba To bayan kani ta yi babban rashi a makonnin baya na jaruma zainab boot sai gashi a wannan makon masana'antar fim ta nollywood ta sanar da mutuwar wani shahararren mawaki sound sultan mawaƙin da kaf masana'antar aka kiyasta babu mai kirki da haƙurinsa an kuma shirya mai gangamin kunna kandir inda duk suka sanya baƙin riga mai ɗauke da hotunansa a gaba yayin da wasu manyan mawaƙa irin su files yami alade sheyishe da two face suka rika gabatar da wasu waƙoƙinsa cikin alhini haka kuma wasu daga cikin jaruman mawakan sun samu damar bayyana kaɗan daga cikin halayyarsa na kirki tare da bayyana irin dangantakarsu a wannan masana'anta ga kuma abin da ibuka jarumi mawaki kuma ɗan jarida yake cewa a kansa. All right, um, one of my earliest memories of uh, seeing uh, artist Sound Sultan perform was sometime I think in 2003 2004 when I actually <laughs> ended up missing a test in school. Ɗaya daga cikin abubuwan da na fi tunawa game da mawaki Sound Sultan shine yadda na bige da rasa jarabawa na gwaji a makaranta dan kawai in kalli wasan da zai gabatar a shekarar 2003 ko 2004 a filin wasannin gargajiyar ƙasar Faransa da ke Lagos. lokacin wakarsa ta smart mathematics na kan gaban tashi inda daga baya muka zama abokai kuma makwabtan juna har mukan je bukukuwa tare kuma wajen motsa jiki ɗaya muke zuwa sama da shekaru biyu zuwa uku akan haka ya kasance aboki na kwarai kuma na gari wanda jin labarin mutuwarsa ya sa ni cikin alhini sosai saboda haka zan yi amfani da wannan damar na mika ta'aziyya zuwa ga iyalansa da 'yan uwansa da abokan arziki masoyansa masana'antarmu na cikin wani irin yanayi na alhini mun yi babban rashi kuma duk inda za ku je ku bincike halin sound sultan sai dai ku ji alkhairinsa don mutum ne na gari mai kwazo akan aikinsa We um, uh, talked about all sorts of issues, and we just want to use this moment to pay a quick tribute to Larry Fasasi. aka Sounds Time. Ita ma jarumar mawaƙiya Sheyi wacce ta bayyana shi a matsayin babanta ta ƙara da cewa. And I started crying, don't now, I was crying. And he was really, really feeling sorry for me. He said, come on, wata rana sound sultan ya sa ni a gaba ya ce in ɗau biro da takarda in rubuta duk abin da na san nayi kina faɗa ko kuma ya haɗa ni da wani a cikin wannan masana'antar ina kuka ina rubutawa matarsa na tsaye tana tausaya min ana ƙoƙarin bashi haƙuri amma ya ce sam sai na rubuta haka na riƙa rubutu ina kuka shi kuma yana tsaye fuskar nan ba wasa a cikin ta har na gama rubutuna sannan ya amsa ya duba ya ce na tabbata duka kenan babu abin da na manta domin idan ya tashi kare ni kar kuma ya ji wani sabon abu abu in mai da shi sakarai a take zuciyata ta karaya kuma a ranar na ji yadda mahaifi yake a zuciyar 'ya'yansa a ranar na san lalle na samu uba ya nuna min shi uba ne kuma ya tsaya min wajen ganar da ni ba kamar yadda wasu suke yawan yanke min hukunci ba tare da sanin ko ni wace ce ba a wannan masana'anta ya jani a jiki sosai watakila don wakar da ta haɗa mini ko kuma haɗuwar jini yawancin ku sunan ku na sani ban san fuskokin ku ba domin a bakin sa nake jin sunan ku mayowa da bidemi da zara ku sani ku yan uwa kwana ne ni babbar yayar ku ce sound sultan mutumin kirki ne kuma ya ja a jiki tare da wasu da yawa daga cikin mu a wannan masana'anta mutum ne mai ƙaunar kowa mutumin kirki ne I love him dearly. And Bidemi and Zara, you guys, you're my brothers and sister. I'm your big sister. You understand? To Madalla, a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin ya zo muku, Michael Kudisin da Rukayya Abba Kabara, ni hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.